is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim ka almasi Garba. ya zuwa jiya jama'a an shafa dare uku kenan a jere da dubun dubatan masu zanga-zanga ke ta mace a birane a fadin amurka da nuna bacin ransu kan kisan wasu baƙaƙen fata waɗanda ba su ɗauke da makami da 'yan sanda fararen fata suka yi kwanan nan ɗaruruwan mutane ne suka yi maci a shiyar cinikayya ta fifth avenue da ke birnin new york a jiya jama'a. sun shiga wani kantin kwamfutar apple da kuma wani shahararren kantin sayar da kaya na messi suna ta kada kwalaye masu dauke da sakonnin da ke cewa ran bakar fata mafa na da muhimmanci masu zanga-zanga sun kuma gudanar da abin da suka kira mutuwar haka kawai a bisa titunan da ke daura da gina majalisar dokokin amurka da ke birnin washington dc kafin suka zakudar da zanga-zangar zuwa shiyar da ke cike da hada-hada 'yan makaranta ma sun fice daga azuzuwansu a denver sannan masu gangami sun katse hanyar da ta hada miami da mashakatar gabar ruwa ta miami beach haka kuma an gudanar da zanga-zanga a chicago da boston da kuma new orleans tun a farkon wannan satin ne dai wani gungu masu bin ba'asin shari'a ya ki tuhumar wani ɗan sanda farar fata mai suna daniel pantalio wanda ya shaƙe wani bakar fatar da ake zargi da aikata laifi mai suna eric ghana har lahira an yi ta jin ghana na ta cewa ban iya numfashi lokacin da 'yan sandan suka danne shi ƙasa haka zalika miliyoyin amurkawa na dukkanin jinsuna sun nuna bacin ransu a watan jiya bayan da wani gungun kuma na masu bin ba'asin shari'a a ferguson missouri ya ƙi tuhumar wani ɗan sanda mai suna darren wilson bayan da ya bindige wani yaro bakar fata wanda bai dauki da makami mai suna michael brown a cleveland na ohio ma wani ɗan sanda da aka ce bai ma da shaidar makaman aiki mai kyau ya bindige wani yaro bakar fata ɗan shekaru sha biyu da haihuwa a wani wurin shakatawa yayin da yake auna wata bindigar wasan yara shugaban amurka barack obama ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ashton kata don zama sakataren tsaron amurka na gaba shugaban ya bayyana zaɓin nasa ne a jiya juma'a fadar white house kata wanda mai ilimin kimiyyar fasaha ne kuma ƙwararre a fannin manyan makaman yaƙi ya kasance mataimakin sakataren tsaro daga shekara ta 2011 zuwa 2013 kafin nan shine babban jami'in fannin sayo makamai a ma'aikatar tsaron ta pentagon na tsawon shekaru biyu shugaba obama wanda ya kira ashton kata da sunan da abokansa kan kira shi wato ash ya ce kata ya bullo da wani sabon salo na gama dabaru da sanayyar na'ura an bayyana shi da cewa mutum ne mai samun goyon bayan dukkanin bangarorin siyasa a washington kuma muddin majalisar dattawa ta amince da shi zai maye gurbin chuck hagel wanda ya yi murabus a watan jiya sanadiyar matsin lamba bayan shekaru biyu kawai da kama wannan aikin kata wanda ya tsaya gangada shugaba obama da mataimakin shugaba joe biden a jiya juma'a ya ce matukar aka tabbatar da naɗin nasa zai baiwa mr obama sahihiyar shawarar dabarun yaƙi ya kuma yi jawabi ga sojojin ƙasar yana mai cewa ya yi alkawarin bauta ma ƙasar da irin matuƙar himmar da su ma suka nuna kulli yaumin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc babbar mai gabatar da ƙara ta kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta ci gaba da tattara bayanan shaida game da shari'ar shugaban kenya uhuru kenyatta duk kuwa da yin watsi da tuhumce-tuhumcen da aka yi masa a jiya juma'a ce fatu bensuda ta janye tuhumce-tuhumcen aikata manyan laifuka na cin zarafin bal'adama da ake ma mr kenyatta wanda aka zarga da haddasa mace-macen da suka biyo bayan zaben kenya na shekara 2007 da wato bayan shekara 2007 da kuma 2008 bensuda ta gaya ma sashen turanci na muryar amurka cewa barazana ga shaidu da kuma rashin bayar da haɗin kai daga ɓangaren gwamnatin kenya sun kawo cikas a gabatar da karar to amma ta ƙara da cewa ofis ɗinta ba zai miƙa wuya ba nan da nan shugaban kenya ya maida martani game da sanarwar ta jiya jama'a inda ya faɗi cikin wata takardar bayani cewa labarin ya faranta masa rai tare da kwantar masa da hankali ya kuma sake jaddada cewa shi fa bai aikata laifin ba kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke nan amurka ta wato human rights watch ta yi allah wade da wannan matakin da cewa mayar da hannu agogo baya ne a daidai lokacin da ake ƙoƙarin kawo ƙarshen al'adar nan ta aikata abin da aka ga dama a ƙasar ta kenya wani kwamandan mayakan sunni a siriya wanda ya yi mubaya'a ga ƙungiyar daular islama ya yi barazanar ɗaukar fansa kan 'yan shi'a da ke labanan saboda kama matarsa da 'ya'yansa da aka yi a labanan ɗin abu ali al-shishani ya faɗi a wani faifan bidiyo cewa zai kama mata da 'ya'yan 'yan shi'a wasu mutane biyu da fuskoki rufe na tsaye da ganga da shi shishani ɗin a faifan bidiyon wanda ba a iya tantance sahihancinsa ba. hukumomin labanan sun ce sunansa na ainihi shine anas sharkas sannu a hankali dai labanan na tsunduma cikin yakin da duniya ke yi da mayakan kungiyar daular ta islama labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga mamai Salisu Rabi'u da bayani na rahotannin da muke da su a cikin shirin. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da larurar amai da mata masu juna biyu ke yi, yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar shan inna. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar birnin Kudu a ranar 27 ga watan Fabrairu na wannan shekarar. ta a gaishe ka Muhammad Salisu Rabi'u. Shin ko me ke jawo yawan amai da wasu mata masu juna biyu suke? Me yake janyo amaiwa mace mai ɗauke da juna? Dr. Abdulkarim Garba mai riga na asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta fawa ɓalewa da ke nan Bauchi ya mana ƙarin haske. To amai ga mace mai ciki ko mai juna biyu mu a aikin asibiti mun ɗauka abu ne wanda shike ba laifi ba. Inda yake zamewa laifi shine kawai idan mace komai ta ci takan yi amansa. Amma don ta amai so ɗaya so biyu a rana wannan daidai ne abin da yake kawo haka kuma shine akwai wani sinadari wanda ita mahaifa ɗin lokacin da mace take da ciki mahaifan nan zai ringa fitar da wannan sinadari ɗin don ya taimaka wa cikin kar ya lalace to shi wannan sinadari din shi yake haddasa amai ga mata saboda haka ba mu damuwa amma in yi yawaita mukan so mu bincika mu gani na ɗaya mai yiwuwa cikin 'yan biyu ne ko 'yan uku kaga wannan sinadarin zai yi yawa shi dai sa amai din ya kara yawa sosai akwai wani ciwo wanda muke kiran sa molar pregnancy shi ma in yana nan akwai wannan sinadarin din yana da yawa sosai suka ga mace tana yin amai akai akai wanda komai ta ci sukan yi amai akwai kuma wasu wanda muka samu cewa ba wai wani abu bane illa kawai wato tunani da kuma yawan matsi wanda mace ta samu musamman yarinya wanda bata girma sosai ba ta zo ta yi ciki sai kaga tana yawan tunani hankalinta bai kwanta ba wani sa'ili mijin ma ta gan shi kan ji kamar wani wari wari haka to haka yakan sa su amai to duk wayannan abubuwan nan dai in dai amai ɗaya biyu ne a rana ko uku ba mu cika damuwa da shi ba akan da magani amma in ya wuce haka ya kasance komai ta ci tana amai wani sa'ili har kan sa su rami wani sa'ili har su bushe wani sa'ili har su zo su kasance ma sun fita cikin hayyacinsu to wa'annan ɗin muka rike su a asibiti saboda mu bincika mu gani me yasa me yiwuwa ba wai shi wannan sinadarin kawai bane akwai wani ciwo sai a ga abin da za a akwai wayansu wanda matan da jikinsu ya riga da ya saba musamman wannan amai ɗin ya fi faruwa ga matan da suke ciki na farko ko na biyu ko na uku amma wanda suka saba za ka gani cewa yana da wuya su yi amai din saboda jikinsu ya saba da wannan sinadari ɗin saboda haka ba laifi bane sai dai kuma idan har mace dama al'adanta ne kowane ciki takan yi amai mai yiwa ta yi ciki har na bakwai na takwas na tara takan yi amai to wani sa'ili idan aman bai zo ba kuma mukan bincika mu gani me yasa amma dun ba ta yin amai din ba illa ba ne. Dokta Abdulkarim Garba mai riga babban likita a fannin mata na asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta fawo balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. jamhuriyar Nijar ta ƙara ƙaimi wajen gudanar da rigakafin cutar shan inna don kare cutar shigowa ƙasar daga makwabtan ƙasashen da har yanzu ake samun bullarta daga makwabtan ƙasashen da har yanzu ake samun bullar cutar a taron raskwana da likitoci suka yi kan shashawa ta gabata domin kawo rigakafi ga cutar polio a ƙananan yara likitoci sun gamsu matuƙa sakamakon wannan shashawa da kashi 100 cikin 100 ganin hikimomi da matakan da likitocin suka ɗauka a yankurin yin katanga kada polio ta ƙetaro daga makwabta isowa nijar malaya olado na sashen da ke kula duka allurar rigakafi a cikin jiha ƙudurin da muka sa na cewa da objective da muka sa da yi mun yi atantakin shi saboda eh, cikin yaro miliyan guda da ɗari eh, da arba'in da shidda yaro miliyan guda da ɗari da sittin da ɗaya muka samu muka yi ma da yan kai muka ma magani shi ya kama kishi eh, ɗari da ɗaya cikin ɗari kenan kuma ta fannin wajen anket shi ma dai an yi an samu kama yara waɗanda ba su samu ba amma dai ba su da yawa don ina sa cewa ah, gudun da muka sa ciki ya kai mu da bamu da wanga tun yanzu shaka shekara biyu ma bamu da ita nan maradi amma ana yin rigakafi ne saboda akwai kasashe wanda suke gewaye da mu suna da rashin lahiya don shi yasa kenan eh, muke kara don karfin kariya a cikin kasata to hanyoyin da aka bi kamar wanda aka saba bi ne illa dai kamar horo dama masu ba da masu dasa maganin an horar da su an gaya musu ga yadda za su yi ga yadda za su shiga cikin gidaje kuma akwai hanyoyi na gargadi na gidan radio na rele akwai kuma su kansu masu dashen da suka bi gida-gida da magabata da malumai da ku eh, yan da kowa da kowa don kuma ga sakamakon shine hanyoyin da aka bi ya samu ka kai ga wanga sakamakon a ƙarshen taron bitar daga cikin wakilan al'umma da suka amsa kira a lokacin nan ne muhammad sani turaki wakilan sultan ɗin katsinan maraɗi ya ce ba za su daina kira ga uwaye ba don gobe ake wankan dare uwaye su ba da kai kowane lokaci a yi 'ya'yansu ita wannan shawara. kiran da nake ga uwayen diya saboda Allah saboda ina roƙon su saboda Allah da Annabi dan Allah da Annabi birni da ƙauye abinda muke so ga al'umma dan Allah da Annabi yaran nan in suka je cikin biyayya da ladabi in dai har suka je suka yi sallama dan Allah a ba su goyon baya ɗari bisa ɗari yaran nan da suka cancanta a dasa ma magani waɗanda ba su wuce ba to su ba da yaran nan a dasa musu magani irin yadda ya kamata hannu biyu da yake ɗaukan jikka da dace uwayen ɗaya su ba likitoci amina dan kullum a yi ma'ayansu alluran rigakafi. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. Da wannan rahoto na Sha'aibu Mani za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar birnin kudu da ke jihar Jigawa, inda a yau za mu kawo muku jawabin Malam Musa Idris, babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro na ƙaramar hukumar birnin kudu, wanda ya yi magana game da illar cutar zazzabin cizon sauron musamman ma ga mata masu juna biyu. Eh, kamar yadda aka bani wuri ko aka bani dama aka bani lokaci in yi jawabi dangane da zazzabin cizon sauro wato malaria wadda kowa ita take ta kuka malaria malaria da fatan mata iyayena mata za su saurara su ji me za mu yi magana a kai ko ita ce wannan cuta da ake magana kira malaria wato zazzabin cizon sauro ok zazzabin cizon sauro da ake magana wata cuta ce wadda a halin yanzu a cikin wannan lokaci da muke ciki a cikin wannan lokaci wannan yanayi ko wannan lokaci a halin yanzu tana da illoli da yawa gaskiya ta fi saurin kashe al'umma ba akan kowace jinya za ku ana kiran saurin jinjita hepatitis ciwon hanta maganar kanjamo da ake kira kara garkuwar jiki ko mai kare garkuwar jiki gaskiya zazzabin cizon sauro ya fi komai saurin kashe al'umma so kashi uku bisa ɗari na wanda suke zuwa asibiti a wannan lokaci wallahi zazzabin cizon sauro ne ke kawo wannan abu outpatient kenan wanda suke zuwa asibiti su koma yau da kullum ba masu kwance a cikin asibiti ba sannan a ciki kuma akwai kashi goma sha ɗaya daga cikin wannan mutanen sannan shi ne ake samun mata masu zuwa awo da masu zuwa awo kenan masu juna biyu a nan su ma kan gano a nan ake samun illa na haɗin ba kya zuwa awo kamar yadda likita ya bayani a halin yanzu a nan za a san me yake da shi a gwaje-gwaje in ma kina da malaria da za a gwada jini domin jini take shanyewa sannan sai kuma da ake samun matar mai tsari da ake samu sauri da Allah <laughs> kashi talatin bisa ɗari na mutuwa ɗin da ake samu su ma na ƙananan yara wadda suke yan ƙasa da shekara biyar so dama a kansu ne wadda musamman mata ma dama aka fi magana ya da cizon sauro mata masu juna biyu da yara yan ƙasa da shekara biyar kuma a kansu gwamnati ba da ba da shimma da muhimmanci domin yaƙi da cizon sauro mata masu juna biyu da yara 'yan ƙasar shekara biyar na farko in addition ita kanta wannan zaɓen cizon sauro wani daɗi ko wance ƙari a kai gwamnati a bisa istilaki da aka yi kiyasi a najeriya muna rasa naira biliyan 132 duk da iyaye na mata waɗansu ba san wannan ya lissafi amma kuɗi ne ba ƙaramin kuɗi ba wannan kuɗin da ake magana wanda ta jiga sai ta budget na kusan shekara ɗaya da rabi da wannan tituna da wani abu da asibiti ake tuna mana muke asararsa a ƙasa gaba ɗaya bisa ko ba wani abu da kirki an faɗa maki wannan kuɗin ba wai kuɗin aka kashe ba da maganin da ake amfani da shi da shi kansa mai gidanki idan ɗanki bai da lafiya ko ke ki da lafiya mai juna biyu ba zai samu damar zuwa ya je gona ya nomansa ba ko ya je gurin aikinsa ba kun ga duk asara aka samu na harkar yadda za a samu wani abu za a rufa juna asiri kamar yadda aka bamu dama mu jawabi a gurin mun dawo matan Allah sai kusa ku saurara ku shi kamar mu na karo ko birnin kudu muna da asibitoci guda arba'in da ƙanana matsakaita da kuma manya muna da cibiyar lafiya ta gwamnati tare da kenan birnin kudu muna da kuma wannan asibiti general hospital da muke da shi a nan birnin kudu so da sauran asibiti duka a bisa ƙauyuka da karkara muke zuwa karamar ko birnin kudu waɗannan asibitoci mun kan kamar watan da ya gabata watan ɗaya mun samu masu halartar a watan daya watan jiya kenan da ya gabata kwana talatin da wani abu da ya gabata a bisa sakamako na report da muke samu mun samu mata dubu shida ɗari biyar da ishirin da uku wadda suka halarci zuwa awo a karar ko birnin kudu gaba daya a watan ɗaya kenan dubu shida da ɗari biyar da ishirin da uku abu na biyu kuma shine a cikin watan sha biyu sa zuwa farkon watan da na shekara dubu biyu da sha uku zuwa dubu biyu da sha hudu mun raba gidan sauro guda dubu biyu da ɗari takwas da casa'in da uku dubu biyu da ɗari takwas da casa'in da uku wadda aka biya mata masu zuwa au na san duk wata ke zuwa au au shaida ce a wannan asibiti ko kuma asibitocin ƙauyukan su duk da ya dama asibitoci arba'in da na ce maki da su ba duk ne suke wannan awon ba asibiti ishirin da uku ne ake wannan suke gaba gudanar da aikin a asibitocin mu da ke karo ko birnin kudu cikin gari da zuwa ƙauyukan mu to muna da asibiti 23 a wannan asibiti 23 ne muka raba gidan sauro guda 2893 da duk wata su awon Allah da za a bata na san ya kare amma muka yin shi wani lokaci zuwa lokaci duk bayan kamar wata shida aka kewa da shi insha Allah wani shudi ne kalar shudi kenan ko bayani na gaba shine akwai kuma magana ta zuwa awo din ada akan kamar yadda likita magana duk da ya dan magana sai dan yi magana dan ya wuce domin ya ba dama ne ma dan yi bayani akai akwai wani magani ake cewa ST ko za ku je a kafa mun ya labarai gidan rediyo da kuma fadarwa ko takardu haka ne a cikin asibiti in kin zo wajen an zaki ki ga an kafe ne ake magana ST kenan wanda ake bukata idan mace da zarar ta samu juna kamar yadda aka wata bayar Allah tambaya ta bada amsa da ta samu da ta ga yankewar al'ada ta ziyarci asibiti to da cikin nan wata ɗaya biyu da ya shiga cikin wata na hudu da akwai wani magani da kira ST idan Allah in inda mace ta sha wannan maganin a tsawon a sau biyu a kafin ta haihu a cikin wannan wata tara ta samu wata ciki da yan kwanaki Allah da ba za ta zazzabin cizon sauro ba da har inda ana shan na farko ne tsara ciki ya cika wata hudu sai bayan kwana talatin sai asibi za a sake bata na san mafi akasarin ku har da kina za a kin san wannan ana baki shi a watan a cikin daga watan takwas tsakiyar watan babban sallah kenan zuwa watan daya watan da ya gabata kenan mun raba wannan magani SP guda dubu tara da ɗari shida da ishirin da uku a nan karamar hukuma asibitocin mu guda 23 mai kwan 40 sanda 23 su suke gudanar da aikin abu sai kuma magana ACT za ku ji ana magana ACT ACT wato maganin zazzabin cizon sauro da gwamnati bisa wannan gwamnati ta ƙarƙashin mai girma alhaji da kasar lamido ya yi kokari ba da shimma wadda na san duk kasa ake amma ni na san ba maganar alfahari ba gaskiya kowa sai dai ya koyi da jihar ta cika da mu ne na farko akan wannan harkar muna cikin jihohi guda bakwai wadda muke wanda a ƙarƙashin majalisar bankin duniya haɗin gwiwa da world bank da ita kanta majalisar bankin duniya a cikin shekara hudu suka gabata mun raba gidan sauro na san kushe da fari da kore wanda aka raba shi gida gida aka raba birnin kudu dade a jihohin Najeriya ne amma muna cikin tsawon farko mun raba guda dubu ɗari da talatin da bakwai da ɗari biyu da ishirin da uku muka raba wadda kashi casa'in da biyar bisa ɗari na al'ummar birnin kudu duk sun samu gidan sauran nan wadda duk mace ɗayan kika je aka baki kati da aka raba kafin a raba gidan sauran za a baki kati bayan sati da ki zo ki karbi gidan sauran ki a baki kwaya biyu idan kana da mata biyu za su iya samun guda hudu ko sama da haka so mun raba shi a wani lokacin kun ga don bangare biyu ake raba gidan sama an raba wanda ake cewa an raba shi gida-gida ko ina gaba ɗaya mun kuma ware wani wanda muke yi masu awu ko ba daina aka yi ba kuma insha Allah ma wani albishir kwanan nan da wasu kwanaki ko watanni ba da ba insha Allah za a sake raba wannan gidan sauran da aka shekara hudu baya insha Allah kuma da Allah abin da ke so mata dan Allah akan wannan tambayi akai musamman mutanenmu na karkara da waɗansu masu cikin gari idan an ba gidan sauran wasu yake yanka yake sa shine kaman labarai na shiga ɗaki to wannan ba zai hada sauro shiga ba ko da wani gidan sauran ba sa rana ana muku bayani a gurin inda aka waki gidan sauran nan da Allah a dinga kiyayewa sai magana ACT din da mun dade akai magana shi wannan maganin zazzabin cizon sauro da ake fara ne yaki da cizon sauro wadda da in caje magana a baya in dali a nan karo ko birnin kudu muna da asibiti 44 mun raba wannan maganin a cikin kwana 40 guda duk wannan adadin mutane da za a biya mutum dubu goma da ɗari shida da sittin da uku muka raba da kuma abin gwajin jini kafin a tabbatar saboda akwai wani salau da aka me ya kwanin za ku ta jana faɗaka a rediyo ba zarar da ka kurin ka ce kana zaɓi da ciwon jiki a ɗau maganin malaria a baki ba maganin zaɓa cizon sauro ko ke koya da ki ba an canza wani salo gwaji ake nan take cikin minti biyar zuwa minti takwas za a san zazzabin cizon sauro ne ko ba shi ba ne sannan a ɗau magani a baki shi ma a wannan mun kawo guda dubu goma sha uku ɗari biyu da ishirin da biyar a ƙaramar ko birnin ku na abin gwaji kenan wanda an kina sauran rediyo da kafa yaɗa labarai za ki magana rdt wanda ne abin au ko in ce gwaji cikin gaggawa za a gwada a san me matsayin me ko a daukar maganin zazzabin ana ba ana biya yaro ko ana biya uwarsa ko kuma shi uban so dama mata da ƙananan yara ku ne kuka fa zama hadari especially mata masu juna biyu da ƙananan yara su ne suka fa zama cikin hadari na wannan zazzabin cizon sauro a gurguje gaskiya dangane da abin da gwamnati ta yi shimma na wannan yaƙi zazzabin cizon sauro a jihar jigawa eh, an samu sauki na zazzabin cizon sauro saboda mutane suna fahimta saboda faɗakarwa da ake musu kafafen yaɗa labaran zuwa gidan masu unguwanni daga dai iya mu iyayen ƙasa masallatai ana kawa sosai in wata bata ji wani zai ji ko wata zata ta ji za a kuma sanar da so a wannan bisa wannan da kuma wannan aiki da amfani da maganin zazzabin cizon sauro ACT din wata mai wannan kwaya wata bisa ɗaya safa ɗaya dare ko bisa biyu dare ko uku saboda ya shafi gida hudu aka raba shi da ake bada maganin akwai na yara sai ku saurari ku yara da ake bada akwai na yara da ake bada daga wata shida da haihuwa zuwa shekara uku da wata goma sha ɗaya shine ake ce musu ACT1 wato maganin zazzabin na mataki na farko kenan ana ba yaron ɗaya da safe ɗaya da dare zai sha ƙwaya shida kuma ba wai mutum ba an fara yau kwana ɗaya biyu bikin ji sauki ci gaba da biya na yaron naki wanda a saba shine Allah da maganin zai amfani domin kada zo ya daina kin mana amfani yanda allurar kulurfin ta ba mu matsala a baya ba wai ita ba ta da ke bane a'a mutane da kaji kuna sai ka tafi kemis ko kuma je gurin sunday ko je kemis din abubakar sai wani magani mai sha to wannan shi ya kawo allurar zazzabin cizon sauro amfani shi wannan maganin har in ba a ci gaba da bisa cika ƙa'idar su gaskiya shi ma zai daina mana amfani kuma gwamnati ta kashe kuɗi mai ɗimbin yawa ga gidan sauro ana bada ga maganin zaɓen cizon sauro ana bada idan an kamu ga kuma sp wanda ake bada shi ba idan mutum na juna biyu ana bada kun ga wanda za a amfani to abu na ƙarshe shine akwai magana tsaftace muhalli iyayen mu mata ku kula duk abin da gwamnati ke wallahi wallahi idan har mu tsaftace muhalli wannan sauran ba za mu yaƙi da shi ba za mu cimma nasara ba ne ma'ana ka ba wanda suke matakin ƙauye ko a gidaje ɗiban ruwa a aje a randa ko a nemo makamashi a ci bara aje shi inda za a aje a ringa rufe shi sannan a ringa gyara magudanar ruwa ko kwata da sauran su a ringa gyara sannan bisa wani abu da karar ko mu take wannan wani hoppasa ce da gudun jihar Jiga ba mu karar ko birnin mukan kashe naira miliyan ɗaya da dubu talatin da biyar duk wata a bisa biyan ɗan shahara da suke matsabcin mahalli gurbala asibitin nan mun ɗan wata su mutane daga cikin mutanen mun ba suna yi kuma duk wata wanda yake cikin gari zai ga ana yi ko wani abu da ne wanda ka ne muna fita wani guri nan an samu matsala mu je mu yi sana'ar nasa Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu sau da ƙafa mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. मैं क्या करूं मैं मैं मैं क्या करूं हो shekaru masu sauraro nan zamu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana mu kasance lafiya Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To, ya zuwa jiya Juma'a an shafe dare uku kenan a jere da dubun dubatan masu zanga-zanga ke ta maci a birane a faɗin Amurka don nuna ɓacin ransu kan kisan wasu baƙaƙen fata waɗanda ba su ɗauke da makami da 'yan sanda fararen fata suka yi kwanan nan. dubin dubatan mutanen da ke zaune a ƙauyukan gabar teku da wuraren da ke aka cika samun gocewar ƙasa a wuraren a filifino sun gudu a jiya juma'a kwana guda kafin wata mahaukaciyar guguwar da ake kyautata zaton za fantsamo ma ƙasar wani sabon kumbon da ake aka kera shi da nufin mai da 'yan sama jannatin amurka zuwa duniyar wata da ma wasu duniyoyin ya dawo daga tafiyar gwaji har ma masana ilimin kimiyyar amurka sun yaba sosai shugaban wannan balaguran gwajin arab navies wanda ya yi bayanin dawowar kumbin mai suna orion a kafar yada labaran hukumar sama jannatin amurka ta nasa ya bayyana tafiyar da cewa na cike da duk wata nasarar da ake tsammani Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.